Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Alhamishi 23 ga watan Mayu shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman da farko ga muhimman kanunsu. su. bayan sun kwashe watanni biyar suna gudanar da yajin aiki malaman jami'a sun sasanta da gwamnati a yau da sahe karin bayani tare da magatakardar kungiyar tasu na bala a dare a cikin shirin mata shida suka jikata dalilin halbin bindiga jiya a ƙauyen cigizefen ko yaya hakan ta faru shugaban da'irar ta abala na ɗauke da ƙarin haske A rahoton namu na musamman za ku ji irin ƙoƙarin da wata cibiyar manoma ke kawo ma masu ƙaramin ƙarhi na nahiyar Afirka da na ƙasashen farar fata. Masu mu barkanmu da sake saduwa. An zo ƙarshen dogon yajin aikin malaman jami'a na ƙasar Nijar. kungiyar tasu ta rattaba hannu da gwamnati a yau da sahe kan wata yarjejeniyar sasantawa a cewar magatakardar kungiyar malaman jama'ar gwamnati ya saddako za su tattauna domin shawo kan matsalolin na malaman jama'ar ga dai karin bayanin da na bala adare yamma adama dawaki ta waya gwamnati ta amince a bude sasantawa da kungiyar sinex domin samar da mafita a kan batun gyaran fuska bisa tafiyar jami'o'i a niger gwamnati ta amince na maida wa malaman jami'a kuɗin da ta datse saboda yajin aiki daga bangaren kungiyar sinex kuma mun buƙaci magoya bayan mu su fara koyarwa domin maido da abin da ya huce na shekarar karatu inda wani ƙudurin minista zai tabbatar da jadawalin shekarar karatu 2018-2019 gwamnati ta ƙudiri aniyar biyan bashin alawus din malamai cikin ya daɗe karshen watan Agusta. Gwamnati da Sinex za su kafa wani shigo domin rigakafi a kan rikici a jami'a. Za a ceto shekarar karatu saboda latin hawa-hawa ne. Misali a tsangayar adabi an aiwatar da jadawalin karatu. An yi jarabawa kawai duba takardun jarabawa ne ba a yi ba. mata shidda suka ji rauni dalilin halbin bindiga jiya da rana a cigizefen wani ƙauyen kwamitin abala da ke makwabtaka da ƙasar mali a cewar shugaban da'irar ta abala wani soji ne da ke zagaye cewa da patri shine ya buɗa musu wuta a lokacin da suke cikin wata motar jigilar jama'a ga dai ƙarin bayani daga bakin shugaban da'irar abubakar umaru inda ya firanta da adama dawaki a cikin garin tinzefar an samu wata rasuwa ne inda akwai mutanen da suke zagaye da garin suke zawa gaisuwa ta'aziyya akwai wata mota da ta tinkaro garin na tinzafar da yake da tazarar kilomita goma sai a shigo su garin suka tarar da sojoji suna sintiri sojoji sun buƙaci mota ta tsaya da direban motar ya tsaya sai sojoji suka buƙaci fasinjoji su sauka gabaki ɗaya mazan ne gaba ɗaya suka sauka har da direban. su kuma matan sun fara sauka sai wani sojoji soja ya fara buɗe wuta. Ba mu san iya yawan su ba, amma akwai mata shida da suka ji ciwo. Da yanzu haka aka kula da su a asibitin na Abala. Akwai kuma mata uku da suka ji ciwo sosai su an garzaya da su a asibitin Yamai. Kawai ana iya cewa sabani ne aka samu. Ganin cewa kungiyoyi masu zaman kansu da ke jihar Talabere sun daina kawo ma 'yan gudun hijirar kasar Mali da ke zaune a tabarbare agaji. dalilin taɓarɓarewar al'amuran tsaro ya sa 'yan gudun hijirar suka runtuma a garin Ayoro. ko yaya zamantakewar tasu take da mutanen na Ayoro? Ya dai ra'ayoyin da suka ba abdullahi amadu muna fata dai Allah ubangiji shi hada hankulan mu da mu da su duka gaba daya mu zan uwa ɗaya uba ɗaya abinda mu aka tsoro a ce hayaniya tana shiga tsakanin bako da dan gari wannan shi na muka wa gudu to wallahi ba mu samu matsala zama tare da su ba da sun ka zo mu yi mahabin da ganin su da jin daɗi sun ka koma dan haka matsalar da muke fuskanta guda ce na rashin abinci mu ma da muke nan ga abun ya mana wuya ina ma da su da sun ka zo wajen mu musu ingai mu kan gani da Allah muna son zama tare da mutanen, zaman tare da ba musguna wa juna ba faɗa. Wannan yana yi mana daɗi. Ba ka samun mutum ka ce ba ka son sa. Wannan karuwar mu ce. A yau tsakaninmu da su mun zama uwa ɗaya uba ɗaya. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya jagoranci wani zaman taro kan tsaro da yaƙi da ta'addanci shi a birnin Yamai. A cikin mahalarta zaman taron akwai jakadodin ƙasashen Amurka da na Faransa da ke zaune a Nijar. Za mu ci gaba da kawo ma ƙasar Nijar taimako mu a fannin tsaro, jakadanci da kuma ci gaba. In ji jakadan na ƙasashen Amurka Erika Whittaker bayan fitowar shi daga ɗakin taron, kamar yadda jaridar Louis Sahel ta rawaito a yau. Batun rike dan kungiyar farar fulla Sadata Iliya dan Malam a gidan kurkuku bayan ɗaukar karar da babban alkali yayi wani cin zarafi ne aka nuna mishi bayan ya kwashe hiye da shekara ɗaya a gidan kaso. Wannan shine furucin da kungiyoyin fararen fulla na ƙasa da ƙasa da na ƙasar Nijar suka fitar cewa da Amnesty International, Tournon La Page, Rotab da Alternative Espace Citoyen. Ya kamata a saki Sadat Iliya dan Malam. tun ranar litinin da jujun ya sallame shi amma sake ɗauka ƙarin da babban alkali ya yi yasa aka ci gaba da rike shi kamar yadda sanarwar ta ƙungiyoyin guda hudu ta bayyana tuni sadatu dai ya kwashe watanni goma sha uku na zaman kurkuku dalilin yin zanga-zanga ba a cikin ka'ida ba da neman tara zamna tsaye wanda 'yan tarayya ke dubin kamar batanci ne. Kasuwancin zogale na tafiya yadda ya kamata a karamar kasuwar Doso kuma yana kawo ci gaba a bangaren tattalin arzikin jihar ta Doso. Zogalen da ake hutowa da shi daga Boboi ko karkara da dogon dutse yana ɗaya daga cikin abincin 'yan Doso mai kima musamman ma a wanga lokacin na azumi da jama'a ke fada mishi da zarar an yi kiran sallah wato an sha ruwa. Ga dai rahoton da Abdulrahman Ausi ya haɗo muna daga Doso. Sai da Elmaka a karamar kasuwar Doso aiki ne da ke samar da kuɗin shiga a cikin wannan watan azumi, inda buƙatar wannan haki take karuwa ganin yadda take ba da lafiya da gina jiki. Elmaka da ake saidawa a Doso na fitowa daga gundumar karakara. Farashin na bambanta tsakanin tamanin da ɗari da arba'in dama Elmakar a cewar Zanedu Garba mai sai da a Doso. Daga da shi. can ta kan yi wasa musana in same kamar gona ta ka sayi haka aka kimanta mai in sayi ta da sauki sai in tuwon ɗan musiri na ɗari ɗari can in ta ni samo ta da tsada sai in ƙara ga dala ashirin ashirin ɗari. wannan mai sayar ta ce ba za ta jure ma elmarka ba a wannan wata na azumi yanzu ta sayi damar elmarka a dala ɗari da ashirin. ɗari da ashirin ne gaskiya muna ganin tsadar shi domin muna buƙatar shi shi yasa muke zuwa muna sayen shi kuma a wannan wata azumi kana so ka samu abun da za ka buɗe baki da shi shi ya samu muke zuwa muna sayan shi motocin da ke jigilar yar maka sai kwarara suke a kasuwar wasu gome tuni sun sai da lodin ganin yadda bukatar ta wuce abin da ake da wasu mabukatan sun nuna rashin jin daɗin su ganin yadda farashi ya haura zuwa ɗari da arba'in alhali turara a gaban motoci da yanzu haka suka iso na kazancewa Ƙungiyar da ke kula da cibiyoyin tallace-tallace da sadarwa ta soma wani zaman taron sadarwa na tsawon sati guda a nan birnin Yamai. Wannan ƙungiyar za ta tafiyar da ayyukan na sadarwa ne a fannin Afirka dandalin sabbin sa'o'i a cikin tsarin sadarwa. Gistan Yawo, ɗaya daga cikin mambobin na ƙungiyar, ya mamu Muhammadu ƙarin bayani. Wannan haɗuwa tunani ne na Ase Dobe da ke jimillar ofisoshin sadarwa da ke haɗuwa a kowace shekara domin tattauna batutuwan sadarwa da suka shafi musamman ma Afirka. Nijar na halarta ne a karon farko. Wannan karo shine Africa Communication Week kuma taken shine Afirka a filin kirkirowa domin sadarwa. Makasudin sadarwa shine haɗa ƙwararrun sadarwa a kewayen muhimman batutuwa domin fahimtar ko sadarwa na iya halarta ga ci gaban Afirka. let me kwamitin zartaswa na bankin cigaban kasashen afirka bad ya amince ma wani kudurin taimaka ma kasar niger da kudade fiye da miliyon 128 na dala amurka don tafiyar da ayyukan tsarin nan na kan daji a cewar akinwumi adesina shugaban bankin wannan tsarin yana da matukar muhimmanci kasar niger wadda ta yi fice wajen karbar tafiye-tafiyen jama'a dalilin rashin samun aikin yi sannan kuma ga rashin tsaro wanda ke kama jama'a cikas ya kamata a ba kowa damar jarba sa'ar shi tsarin kan daji da zai wakana tsawon shekaru shida daga 2019 zuwa 2025 wata dama ci ga al'ummar talabere na samun aikin yi ganin yadda talauci ke yi kaka gida a kansu solen bosu mai koyarwa ce da kuma ba da horo ta kasar faransa tana ci gaba da ba masu shawarrawa horo a niger a nan cibiyar rai al'adun kasar faransa jarush ta birnin yamai a cewarta 'yan kasar niger sun kore a cikin al'amuran rawa firar su da muktar hamadu uh, gaskiya na yi mamakin wajen ganin duniya su ta al'adu da an ka koyar musu rawar hip hop da rawar al'adu ne gaskiya sun yi ƙoƙari kamar yara ne wajen cika musu guri da buɗe musu wajen da za su yi rawa yadda suke yi a yanzu abun mamakin nan shine su sun ka koyar ma kansu ba wani ya koyar musu ba bambancin su da sauran ƙasashe kamar su amerika akwai makarantun ne ne na rawa babban ƙarfi ne a gare su domin sun nuna yadda suke son su yi aikin da kuzari da kuma ƙoƙarin da suke badawa wajen koyar da shi gaskiya sun yi ƙoƙari domin su kaɗai ɗalibai karan kansu sun ka koya wanga aikin na rawa ni kuma na ji daɗin gani yadda sun ka yi shi euh, sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman zai ma manoma na kasar afirka da na sauran kasashen duniya a cikin ayyukansu daban-daban na ci gaban noma da kiwo shine nauyin da ya rataya kan wata cibiyar da ta yi fice kan wannan fannin kuma take girke a bruxelles ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tarayyar turai tun shekara ta da 1983 ken laurentor shugaban cibiyar yama olivier asugbavi ƙarin bayani Domin tunkarar illolin canjin yanayi ya zame wa manoma tilas su yi amfani da dabarori masu tafiya da zamani, inda domin ƙarfafa wannan fasahar an buɗe wata sabuwar cibiya ta ƙasa da ƙasa da ke dafawa manoma domin samun mafita a kan sha'anin noma. Ƙarin bayani tare da shahararre a fannin Ken Lorentor. Euh, Sai a ƙasashen Turai, Afirka, Karibiya, da Pacific suka kafa ta domin ci gaban manoma da karkara a cikin waɗannan kasashe Har kullum abu na farko gare mu shine aikin kwarewa bisa labarai da sadarwa, Fasa'o'in zamani don bambanta mu da sauran hukumomi kamar fawo. Muna aiki ne kan matasa, ƙirƙiro masana'antun matasa. Abu na uku shine abin da ya shafi sadarwar zamani da sadarwa a bangaren noma, masu ruwa da tsaki a bangaren noma da abinci. Ya za su ƙara amfani da hanyoyin sadarwa sadarwa na zamani domin karfafa samun albarkatun noma da karfafa kasuwancin noma. Yanzu za mu je kan mata bangaren noma. Wace alaƙa ke akwai tsakanin wannan santa da ke dafawa manoma fasahar noman zamani da su manoma Euh, muna aiki tare da masu ruwa da tsaki na ɓangaren noma har da ma masu gonaki, haka kuma da masu hada-hada, kuma da matasa masu noma, har ma da masu hada-hada a ɓangaren sarrafa albarkatun noma. Kenan muna aiki sosai kan batutuwan siyasa ta hanyar shirya misali tarukan karawa juna sani domin tattaunawa sabbin abubuwan da suka shafi misali tsarin daraja. Bisa wannan tsari muke gayyatar dukkan ƙasashe inda aka guna da waɗannan taruka na manoma da masu ruwa da tsaki da su dukufa. Sha'anya kuna da wani shiri wanda tuni kuka gudanar a Sahel musamman a Nijar. Oh, a Nijar a'a a sani na babu shiri da aka gudanar na musamman mun da zuba jari ga wani matashi da ya lashe gasa a cikin tsarin horo kan shafukan sada zumunta. Mun taɓa aiki shekaru uku zuwa hudu tare da shafin Sitmen. Nan da muka zo karshen labaran na sashen Hausa a yanzu kuma ga Musa Hassan nan ɗauke da labaru na sashen mace. Zuwa bayan shi akwai labaru na Faransanci wanda a ƙarshen su za ku saurari shirin muhawara na Studio Kalango ne wanda zai tattauna kan tsadar kayayyaki a wannan lokacin na azumin Ramadana tare da mamman ada. A yi saurari lafiya, mu rawa lafiya, masu salam. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.